Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Mutunci madara ne, kashi na ashirin da uku na marubuciya Safiya wacce aka fi sani da Mrs. Jemun wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel tamu mai suna Mrs. Jemun Home wanda ni Mama nake karanto muku. Abdul Nasir ba da kalaman gode maka sai dai in yi ma addu'ar gama da duniya lafiya. Allah ya biya ka. Amina da ni nake da godiya da kika fahimce ni sannan na yi hakan ne saboda ina kan hanya ne. Tsayawa da ita a garin Jimaita zai sanya min rashin samun kwanciyar hankali da rashin sanin halin da take ciki. Ba komai hakan da kai ne zai ba ni damar ƙwatan maka 'yancinta ba tare da sukaka sun kawo min cikas ba. Roƙo na gare ka kada ka sanar sanarwa abokinka Yasir. In sha Allahu ba mai ji kuma zan taya ki yakin. Masha Allah godiya nake ƙanina. Kallon Abida ya ta watso mishi harara. Sosa kai ya cike da nishaɗi. Ya Samira da yaranta mun jima ba mu haɗu ba. Tana lafiya lau. Ta da Najeriya kuwa? A'a. Kai sun daɗe a Saudi Ai ba ta son su dawo amma ni in na tafi Indiya na zauna ta fi kowa takura min da kira in dawo ƙasata ana buƙatar taimakona dariya sosai adda take yi don ta san halin ƙawarta samira da nati kan abin da take so Ga shi kai kuma ba ka son zaman ƙasar mu ta gado ko ai ba za ku gane ba ne a adda can ɗin sun fi sanin muhimmancin mutum da ba shi girma a nan ma ai akwai kuma mu ma muna kamantawa kai ai dai bai kai can ba yanzu dai kawai a yi ne Tashi tai kamar za ta zuba, kamar za ta wani kamar za ta wani wajen ganin addasi ta bar wurin sai ta koma ta zauna tana zabga mishi harara. Me kuma na yi? Oho! Ikon Allah me jego da tsiwa, yo ai ba ni na karzomar ba rataya ma ba a bani ba. Ka dai ji tsoron Allah, ka daina karya. Dan ita tana cinye kyawawan ayyuka. na ji ki bani abinci in kuma rawa zaki min shikenan tashi ce ta debo masa ya so mace yana kallon yadda take kula da jaririnta ko ba a faɗa masa ba ya tabbata wai ɗinnan da babansa yake kama dan ba abin da ya ɗauko na abida shi ya tsani ya tsani mahmud sosai amma kuma yana matuƙar son ɗan da ta haifa ya ambaci hakan a cikin ransa ni ban taɓa gani inda ake son kashewa mace aure ba alhalin tana son mijinta shi ma kuma yana son ta wannan kalma ta so shi ke kashe dubban mata a gidan mazajen su komai aka yi kuce su alhalin su mazajen ma ba shi ne a su ba jin daɗin suke sanyawa a gaba ito ina ruwanka kallonta kawai ya yi ya shafi gemun shi ya kai glass cup ɗin cike da lemo yana sha a hankali kai kan ba a gane inda ka dosa nan ka ce mata ba su da tabbas makwaɗaita ne yanzu kuma ka dawo kan mazan Gira ya ɗage mata ya ja tsaki tare da barin wurin tana mita ita kam gidan mijinta za ta koma bata ga me hana ta ba. Abin da bata sani ba a dasima na jinta kuma ta shirya cin zarafinta in ta nemi kawo mata cikas kan gudurinta. Mamaki ne da al'ajabi suka riske ni. Lokacin da na farka na je yana kunyar haɗa ido da ni saɓanin kwanaki da suka gabata wanda yake tsira min ido wanda hakan yake matukar ɓata min rai. Yanzu ma yana zaune shi kuma yana tsaye a windo ya bani baya magana yake min. Dan Allah Honi yau zan maida ki gida amma ina roƙonki da ki yafe mini. Ki taimake ni labarin ne ya tsaya tsakanin da ke kada kowa ya ji. Ka manta Allah shine cikon na ukun mu ko na ɓoye wa ai shi ya sani. Na sani amma ai shi na daban ne wanda ko da a rami aka haka aka binne ya sani. Wani fata a nan shine ban san wani ban san wani ya sani a cikin dangin ki. Me yasa kake tsoron abin halitta sama da mahaliccinka? baki fahimci zance na ba nufi naki hakkun ba zan fahimta ba don haka ka bar nan huta da wannan yawan magana saboda bana so magana tana samun ciwon kai na tsana hakan kuma ficewa yi ba tare da ya kuma furta kalma ɗaya ba na raka bayan shi da harara ga mutum har mutum amma ba shi da tarbiyya Rafta ne ya shigo tare da sai shi da ke biye da su bayan rubuce-rubuce ya ɗago yana kallo na madan sai in ce Allah ya ƙara tsarewa ya sa ƙarshen ƙaddara kenan. Amin. Ya amsa yana shafa gemun shi, tsaki na ja cikin rai raina saboda asalin haushinsa nake ji. Wallahi da zan samu dama tabbas da ba abin da zai hana ni in fafalla mishi mari. Ficewa suka yi na koma na kwanta ina tunanin abin da zan ce wasu dadi in na koma gida. Darta yaya filis ka kula bai dace a ce kana likita ba amma matarka na ajiye kayan maye. Sannan ka tsaurara matakan tsaro a kanta nan in ta kuma shan abu to ba a san wani hali za ta faɗa ba ka dai ga yadda ta kusa rasa rayuwarta zan iya ƙoƙari na insha Allahu na gode da ta na'im don Allah kuma wannan magana ta zama sirra tsakaninmu ba na so ko Salim ya sani don wannan kada ka damu wa mai ji na san muhimmancin rufawa juna asiri na gode ba komai yi wa kai ne amma ya kamata ka koma bakin aikinka hotunan ya isa haka Zan koma ina jira na kammala ginin asibiti na ne. Masha Allahu Allah ya tabbatar da alkhairi. Amma Salim bai san labarin ginin ba. Dan da ya fesa min kamar yadda na ji ka tafi Yokos a fannin kasuwanci. Dan a bakin shi na ji. Oh Allah Salim halinsa sai shi mutum ya ta surutu tar da irin wannan halin. Afuwa please ni dai ban sanar da kai dan ka je kai mishi faɗa ba. Ka ji ka kuma da wani zancen. Darta Na'im ka fi kowa sanin waye ee na haka ba na son irin haka. Na tuno waye yallaɓai. Duka kawai wa kafaɗar shi tukunna suka saka dariya baki ɗayansu. Dariya suka sanya don tuno baya zamanin yarinta haka suke yi wa junansu. Ina shan yogurt ya shigo ya tsaya bakin kofa yana latsa wayarsa. Kansa a ƙasa ya ce taso mu tafi mun gama yin komai an sallame mu. sai da na kammala sannan na sako ina gyara rolin ɗin mayafina a motar tafiya muke yi kamar kurame don ba wanda ya wa ɗan shi magana a wani wajen sai da abinci ya fakin ba tare da ya kalle ni ba ya ce me zaki ci banza zane da shi ban ba shi amsa ba ya fice bai jima ba ya dawo rike da leda a sit ɗin baya ya ajiye ya shiga ya ja muka bar wurin tafiya kaɗan muka yi ya kuma tsayawa ya shiga wani ƙaton mall A nan ya bata lokaci kafin ya fito. Ganin kamar za mu fita gari na ce da fatan ba wata uwa duniyar za a kuma kai ni ba. Bai kula ni ba ni ma ganin hakan sai na mai da kai gefe ina kallon gine-gine. A get ɗin wani ƙaramin gida ya tsaya. Unguwar nake bi da kallo na fitar sa ya buɗe gate ya shiga ya shiga da motar ciki ya kuma kulle gate ɗin. Sai da ya ɗauki siyayya ya soma tafiya sannan ya juyo ya fito ni da hannu. irin kiran da ake yi wa ƙananan yara. Hararar takaici na biyu hannun shi da shi. Yana isa ya zauna kan kujera tare da dafe kansa da hannuwansa biyu. Shigowa ta ya sa ya ɗago zauna ki ci abinci domin tafiya za mu yi. Na ƙoshi. Wani kallo ya zo min na haɗe rai. Kin san Allah in baki ci abincin nan ba to za mu yi ta zama kuma zan yi mugun saɓa miki. Ni kam na ce na ƙoshi ko dole ne cikinka ne ko nawa. Wuce ki yi wanka. Ba zan yi ba. wai me yasa kike son raina ya ɓaci ne ko ke ma kina son ranki ya ɓaci na washe kuma ai tun da ka sato ni nake cikin bacin rai ina faɗa watan kina faɗa shine babban kuskuren da zaki zaki kuma aikatawa in dai kina faɗa ina faɗa ki wuce ki wanka ko in miki da kaina wucewa ne da hanzari dan na tabbata zai aika na razana sanda na ga fuskar shi a madubi cikin ban ɗakin ne zuru-zuru kuka na fashe da shi ban yafe maka ba mugu kawai cikin kukan nake faɗa saboda takaicin abin da ya muni ban taɓa zata ba duk inda nake zaton mutumin nan to wallahi ya fi nan wanka na yi na fito ina fitowa na ga ledan nan da ya shiga mall ya siyo doguwar riga ce da kaya irin su inas waya har da turare da man shafawa sakawa ne har da murmushi lokacin da na ga turaren da nake so wanda kuɗinsa zai kai dubu ashirin da biyar Mai hmm, fuska biyu kenan na fada a cikin zuciyata ina cewa na tsane ka. Inda na bar shi zaunan na fito na same shi ya ɗauko kai kaɗan ya bi ni da kallo. Ni ma kallon shi nake yi idanuwansa sun kaɗa sakamakon jan da suka yi. Alamun rashin kwanciyar hankali ya bayyana tare da shi. Ki ci wani abun kafin mu tafi. Zama na ba tare da na musa mishi ba na ci shinkafa kaɗan. Ban ci nama ba amma na shanye karamar roba ta lemon da ya ajiye min. Ina hango lotsawa sa. lokacin da yake murmushi. Tafiyar awa uku da mintoci muka shigo garin Kaduna. Ka sauke na nan karasa gida a Nafef. Sabida mi, na tabbata yanzu tun daga farkon mu zuwa ga baki ɗayansa an zuba securities da za su ga wanda zai dawo da ni. In na fahimce ki ba kya so su kama ni kenan. Ina ruwana da kai? Ba makawa ma ba makawa an sun kama ka ni ina ruwana an sun so ma su kashe ka ko a jikina kallonta yake yi ya rasa tiyarin mota ya so kubcewa ya yi hanzarin dawowa nutsuwarsa amma ya sha zagi wurin masu ababen hawa nan kaɗan ya rage bai haddasa hatsari ba duk da na razana amma ban nuna ba sai ma murmushi da nai an zage ni ranki ya yi fari ko honi kau da kai na yi ina jin siririn tsaki yana mai cewa wai an ce mutunci madara ne in ya zube ƙasa to shikenan nashi kuwa ya riga ya zube yes ba wai ba ne zancen haka yake. Wannan na tabbata sai ya kwasu ya faɗa mini yana kallo na. Ko da kuwa ta karfin tuwo ne. Ni da kawai ka sauke ni malam ba na son wani jan magana. Sai na kai ki inda na ɗauke ki. Kana wasa da rayuwarka ko? Me ruwan ki to a ciki? Harara na wulla masa ya saki murmushi. Ta bayan layinmu ya shiga ya je daidai saitin gidanmu ya fakin ya kife kansa a saman sitiyarin. wucewa na yi na shige lungun da zai sada ni da kofar gidanmu. Abdulahad kuwa kunna motar ya ya kuma bi, ya koma ta ainihin hanyar inda ya ɗauke ta, wato ta gaban gidansu. Aikan maganar ta gaskiya ne don securities ne amma cikin ɓadda kama. Suna ganin sa suka yi kan amma ganin shi ne sai suka soma miƙo gaisuwa. Wucewa ya cike da mamakin wannan bahagon lamari. Na san zai biyo bayana shi yasa sa na laɓe a lungun. sai da na ga tafiyarsa sannan na fito na koma baya har na fito babban titin da zai sada ni da layinmu batul yaya mamu ya kwalla min kira cak na tsaya a gaba na yana faduwa don ban san me zan sanar da shi ba ƙarasowa ya cikin sassarfa ina kika shiga kika tada mutane hankali ya ambata yana gwama numfashi yanda na ga ya koma sai ya karya mun da zuciya na soma kuka Ya isa alhamdulillah tun da kin dawo lafiya to mu je gida. Na san dadi yana ganin ki je samu lafiya. Kuka na ne ya kuma karuwa jin dadi na ba shi da lafiya. Ban yafe maka ba da ta ee. Duk sun kewaye ni kowa tambaya ta yake yi me ya same ni me na haka na gudu dan bana son auren ne ko kwadan na daga mutane hankali ne. Na kasa kare kaina illa kuka da nake yi. Dan su gani suke yi guduwa na yi. duk ku kyale min mama na haka na san ba gudu ta ba akwai abin da ya faru don haka ku bar min ita ta natsu tukunna ta yi mana bayani kowa ya fice aka bar ni da daji na matsa gaban shi na kama kafarsa na kifa kaina ina ci gaba da kuka mama na daina kuka haka domin yana taɓa min zuciya shiru na ina jan hanci gami da sauke ajiyar zuciya kina buƙatar hutu na haka tafi zuwa anjima sai mu yi magana amma don Allah kada ki sake ki ta kukan nan kin ji da kai na amsa mishi ya miƙar da ni muka fito falo ba tare da yayi wa kowa magana ba ya nufi sama da ni har cikin ɗaki na ya kai ni sannan ya fito zama ne na kulla ido ina hasko damuwar da ke fuskar da ta ee tsaki na ja duk yadda na sauko da lamarin a raina na kasa wai wannan waye shi baki san shi ba batul a hanzarce na bude ido momi sara ce tare da fausa tsaye a gefe na san ban ji shigowarsu ba yi ban san shi ba anti to me ya miki babu komai ban yarda da ke ba batul don ba wanda za raina wa hankali cikin mu kuma wallahi sai kin faɗa min gaskiya ko ranki ya ɓaci komawa ne na kwanta ina kokarin mai da hawayen da ke shirin zubo min ina jin ta ta gama masifar da ta fice da ta dafa ni muryar ta adishe ta ce na yarda da ke batul amma cewa ki baki san shi ba shi ne ban yarda ba dan Allah ki sanar min waye ya sace ki kuma me ya haɗin ki da shi ban san shi ba ban taɓa ganin shi ba sai ranar da ya zo ya sace inda siga an aiko shi ne ya kawo min sako sannan tun ranar da nake sume saboda koken ɗin da ya shaƙa min ya min ƙarfi yau daga asibiti ya maido ni gida ya sauke ni a bayan layin mu shine na haɗu da yaya mamun da fatan kin gamsu shiru ta zuwa can ta motsa kai na gamsu dan ina yi miki kyakkyawan zato na gode ba komai tashi ki yi wanka barci nake bukata ki bar ni zuwa anjima magariba ta kusa ki daure ki wanka duk da na ganki cikin na ga jikinki tsaf kuma ba a cikin buguwa. Duka na kai mata ta goce tare da ficewa tana dariya. Murmushi ne na tashi zuwa banɗaki ina tuna dalilin da ya sa momi bata shigo ba har yanzu. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Mama Hanif nake cewa,